Malam gida ya na ganka sai fama kake da waya da kwamfuta lafiya? Ana aminu wallahi kaga wani aiki nake ta kokarin sauki akan kwamfuta amma ta ƙi kawowa na rasa me zan mata wayar ta ma ta ƙi kawowa ta yi hukin. Ya haƙuri ya haƙuri bari mu gani. Ka san shi sha'ani irin wannan akwai tsarika da dokoki sa hannunka mu ga. Yawwa. Ka ga wayata ta kama mhm. alhamdulillah. Saura kwamfuta ta mala. ake tutun da an bai izini Masha Allah. Alhamdulillah kaga kwamfuta ta ta kama alhamdulillah masha Allah alhamdulillah. Ku kasance da gidan talabijin na Arab Hausa TV don kallon shirin kimiyya da fasaha, shirin da zai dinga zuwa muku a kowane mako. A cikin wannan shiri na kimiyya da fasaha za mu fayyace muku dalla-dalla akan na'ura mai ƙwaƙwalwa. Idan kana buƙatar koyon gyaran na'ura mai kwakwalwa ka biyo mu a cikin wannan shiri namu na kimiyya da fasaha domin fayyace maka dalla-dalla yadda za ka koyi gyaran kwamfuta da kuma sanin cikinta har da ma wajenta. Ku kasance da Arab Hausa TV. Arab Hausa TV duniya a tafin hannunku.